wani ne ya yi min ciki mm. to da ya min shi da farko cewa ba shi ya yi min ba kuma shi ni shi kadai na sani shi ya yi min shi ya saboda da ya yi min shi ya da farko haƙwayo ya bani saboda cikin ya zubi bai zubi ba aka zo hawurin shi mijin ne koko dai a ba na ba ne mm. hawar dan hizba muka zo mm. da farko dai tsirewa ya yi sai aka kamo shi sai aka je wurin ɗan hizba to da harko ya ce zai zuwa kuma bai zu nan ba to sai gashi har aka ciki na ya kai lokacin haihuwa to ga ban iya haihuwar shi sai ga aka man sai da aka man tiyata aka yi kai to da aka man tiyata sai wurin ya bude sai aka dawo da niya talle nake yi yana bani kuɗi mm. da farko tun ina a ƙarama yana ce ma ina ta siya ya aure ni tana cewa ba ya aure na tun da ya aure ina ta ya ce siya ya aure ni sai gashi bai aure ni ba man da ya man ciki ina ah. talla mm. yana bani kuɗi to sai ga ya da ya san ina da shi to ni ba ma san ina da ciki ba to shi dai ya san ina da shi ya yana bani kwayo ina sha yana cewa ciki na hala akwai ciki na na motsi ina ce mishi a to har lokacin da ya kai ciki na na motsi na ce mishi eh. sai ya ce to bari ya zo yana bani kwayo yana bani kwayo ina sha ita aura eh ita ce ya aura suna tare har yanzu a yanzu dai da ya ban wanga abin ta miƙa wata time ba ta na yanzu sun rabu ko ne. eh sun rabu tun da ba ta gidan shi to lokacin da make cikin a magani ya baki kikinka ya ta daga ta hayacinki ko kuma dai yaure da ke da sunan cewa zai aure ka amince da shi ya a kwai da yake bani ya ga dai Laba da wannan yarinya mai shekara goma sha bakwai, duk da ita ta ce shekarunta ashirin, amma mahaifinta ya ce ta goma sha bakwai, wadda kamar yadda kuka gani wada ce. Wani aminin mahaifinta ya yaudare ta inda ya mata ciki har ta haihi yaro a wannan asibiti. kamar yadda ta faɗa da bakinta cewa ya yi ta mata 'yan dubaru ne an haka ga cewa ta ba shi kanta ya yi lalata da ita wanda har ta haifi wannan yaro ta hanyar cs da an kai mata kasancewar ba ta haihuwa da kanta sai dai tun bayan haihuwar tata ko in ce tun kafin ta zo asibitin duk wata ɗawainiya ba wani abu da ya sa hannu ne a cikin a wannan ɗawainiya. Asali ma ya gudu ya gari. Wanda ganin wannan hali da wannan baiwar Allah take ciki ne, a su shugabannin wannan asibiti sun ka kai ƙarar wannan abun cin zarafi zuwa ga hukumar kara haƙƙin bil'adama da ke Gusau jihar Zamfara wato Human Rights Defenders. Wanda bayan zuwa hukuma a wannan asibitin ne mun ka ɗauki jawabin wannan bayan Allah kamar yadda za ku ji a cikin wannan bidiyo. Bayan ɗaukar jawaban mun tattauna da shi wanda ya wannan aika-aikat bayan ba shi goron gayyata na ya zo a ita wannan asibiti inda ya bayyana cewa shi kan ya mata cikin ne ko in ce ya saru da ita ne amma su ɗaya a rayuwarsa kuma hakan ta faru ne sanadiyar kama ta da wani da ta yi da ya yi suna lalata wanda ta ce ya yi hankuri ya yi domin ya ruha mata asiri daga ƙarshe ya yi kira ga a hukuma ko wannan ƙungiya na a yi binciken gwagwab domin shi ba shi ɗaya ya san ya taɓa saduwa da ita ba haka zalika mun zanta da shi mahaifin wannan yarinya wanda ya bayyana cewa wannan bawan Allah amininsa ne tare ma suke hita wajen yin aikin ƙarfi amma abin mamaki shine da kai ne ya yaudari ɗaya ta yi hayyan mata ciki kuma ya bashi da dukkanin larurorin ita wannan baiwa Allah duk da cewa bai da ƙarfi kusan komi shi ya ƙare dama hulɗar da suka yi ita ce gidan rijiya tun a cikin asibitin dama mun zanta da shi sakataren wannan kungiya wanda ya tabbatar mana da cewa za su kawo wannan dauki ɗauki daga karshe ko mun ka tattauna da shi shugaban wannan kungiya inda tabbatar mana da cewa za su bi kadin wannan matsala domin tabbatar da cewa an ƙwato ma wannan yarinya haƙƙinta da ma jinjirin da ta haifa gari cikakken wannan bidiyo da mun ka haɗa sunana zainab a shekarun ki nawa shekaru na ashirin ke ina ce ni azaman ruwa ce a ina azaman ruwa ƙauyen kwatalkwashi a ƙaramar hukumar mulki bungudu ta jihar zamfara ko a eh. gaki a wannan asibiti, me ya faru tun tashin harkokin ka zo a nan asibiti abin da ina da wani ne ya yi min ciki mm. to da shi da farko cewa ba shi yaman ba kuma shi ni shi kadai na sani shi yaman shiya saboda da yaman shiya da farko haƙwayu ya bani saboda cikin ya zubi bai zubi ba aka zo hawurin shi mijin ne ko kore a ba jina ba ne hawar dan ba muka zo mm. da farko dai tsirewa ya yi sai aka kamo shi sai aka je wurin dan hizba to da harko ya ce zai zuwa kuma bai zu nan ba to sai gashi har aka ciki na ya kai lokacin haihuwa to ga ban iya haihuwar shi sai ga aka man sai da aka man tiyata aka yi kai to da aka man tiyata sai wurin ya bude sai aka dawo da niya ake yi mana wanki mm. da kun ka ya an ka yi ya yaurare ki hayayi ya maki cikin hata yana zuwa yana aikowa talle nake yi yana bani kuɗi mm. da farko tun ina a ƙarama yana ce mai ina ta sai ya aure ni tana cewa ba ya aure na tun da ya aure ina ta ya ce sai ya aure ni sai gashi bai aure ni ba Aman dai ya man ciki ina ah. talla mm. yana bani kuɗi to sai gaya da ya san ina da shi to ni ba ma san ina da ciki ba to shi dai ya san ina da shi ya yana bani kwayo ina sha yana cewa ciki na hala akwai ciki na na motsi ina ce mishi a to har lokacin da ya kai ciki na na motsi na ce mishi eh sai ya ce to bari ya zo yana bani ƙwayu yana bani ƙwayu ina sha yana bani ƙwayu ina sha a kinci ya haifi wa ya auri wata innaki kamar ya eh a uwar mu ce ne ita aura eh ita ce ya aura suna tare har yanzu a yanzu dai da ya ban ga abin ta miƙa wata time ba ta na yanzu sun rabu ko komi eh sun rabu tun da ba ta gidan shi ya oke kamar ya ƙaunar mahaifiyarki ko yan mahaifiyarki ko kuma ya kuke da ta turan dai dangin ban san yadda muke da ita ba Allah kenan dai kusan dai dan laƙe-laƙe ne haka eh mm. eh to lokacin da muke cikin a magani ya baki kinka ya daga ta cinki ko kuma dai yaure da ke da sunan cewa zai aure ki kinka amince da shi ya a kwai da yake bani ya ga dai ciki dai gare ni yake bani kwari a kafin ki cikin kafin ki amince da shi ko kuma abin da kasance har miki cikin a haka nan dai magani ya bahe ko kuma kwayo to bayan kin yi cikin ya ce maki bai ce man komai ba eh ma'ana lokacin da kin kai cikin da kin hagano kina ciki kuma na shi ne ya kun ka tunkare shi eh da muka ce da aka ce dai aka ce mishi ina da ciki sai ce shi ba shi ya shi ba aka taho na sai na ce ni ban san wani ban san wani ba sai shi ya shi ya man shi ya sai ga aka tahi na wurin wani mai gari na karamu wurin shi aka hala zanna sai ya ce iya ya san shi ya yi man shiya hmm. to daga nan sai me ya kasance daga nan sai aka ce mashi sai aka ce mashi to inda aka sai aka ce aka ce mashi da swahi zai ba da kuɗi sai ga ya ce to ya yadda sai ga ya daga nan kuma bai ba da kuɗin ba ya tsere to daga can da ya tsere aka kamo shi da aka kamo shi kwana biyu sai aka je can wurin dan hisba na kutalkwashi mm. daga nan kuma aka zazzanna da ni ya daya da uwayena da shiya da dangi ne mm. sai aka ce mashi turo aikin da za a yi mani sai dai shi ya ba da rabi uwayena su ba da rabi mm. to sai aka ce mashi to har yanzu bai baya ba baba na dai ke ba da kuɗin magungunan mm. yanzu tun yaushe an ka haihu yanzu na ga yanzu an yi sati biyu an sama yaro ne ko yarinya ce namiji ne an samai suna yusuf aka ce yan samai ah, an yanka rago a'a ah, an tunkare shi magana ya ba da kuɗin ah, hidimar yaron eh me ya ce cewa wai ko sai da kaka ba mm. yanzu yana nan garin ku shi eh shekara ta yana dole ba san shekara shi ko nawa ba zai kai yaro ne ko tsoho ne ya dan kwana yutun da dai yana da ya kai ya ta hito ok kenan kila ma isa ya haki eh ya yi ni ko ya yi ki ko ci a can hizba akwai wasu kuɗi da an ka bayar don abin maganat nawa ne an ka bayar ba a bada kuɗi ba mm. tun daga bana aka je da tare da ni aka tafi. Mm. kuma ba a bada kuɗi ba yanzu ana asibiti aka ɗaukar ɗawai na yake babana shi bai zo ba tun da an kai hoso na zo nan na ko so guda wuta zanen ba mm. dangi ne ha ko guda to kun yi magana da shiya iya eh, an yi magana da shi Keke ke da shiya a'a Ah, ba ke magana da shi ba eh. to da an kai magana da shi ya ce da dai farko aka ce mashi zai ya taho mm. ya ce to zai zo amma kuma ko so guda bai ya da zuwa ba gashi mun zo mun isko yana kuka me yasa shi kukan eh ba ba nono dai sosai to ah, ya magana madarar yara waɗanda aka ba yara ƙanana idan akwai ƙarancin nono ga mahaifiyarsu ko kin samu kina amfani da ita a'a to me aka bashi in na bashi nono ba ya isa shi to wata ce yan ma diyan eh, wata ta haihu diya biyu mm. to ana ba su madara mm. to sai tana dan amashi yana sha nan mm. to a can kawai kafin ku zo na me aka bashi a ko da ma ni ba daga kawai na haihu ba daga nan ne na haihu tun da kun ka haihu sati biyu har zuwa a sallame ki ba an sallame mu to da an ka sallame ki haka koma da aka sallame mu yaushe da aka tuni da yanzu ban san lokacin da aka sallame mu ba mm. to da aka yi mana aikin sai wurin ya buɗe shine muka dawo yanzu mm. amma kuma yanzu mun yi sati ne wurin i eh, can ne da kunka koma gida can me aka bashi in ruwan nuna ba su isa ba a ruwa ake bashi ana bashi ruwa kuma ina bashi nuni kuma nonon baya isasshe haka nan da yake sha an ce akwai a nonon wata dabba da aka bashi nonon mene ne nonon akwai ne ni daga wani gida ne aka baka shi shi ya? Mm, nonon akwai eh to ni ban san ko na mene ne ba wallahi mm. to yanzu yaron lahiya lauke eh amma dai kwanan nan ya tawa ma da ciwon ciki mm. asibito asibitoci likitota sun gano cewa yana fama da ciwon cikin koko eh. ah, yanzu me kike fata a maki ina fata a man da haƙi na gare shi mm. na ya aure ki ko kuma ya ɗauki na yaron ya dai yaro ki ba ki san aure ki hmm? gaskiya ba na da kina so ne yanzu ba ki so ne ko kuma ya a ba ni so ne ko gada da ba ki so ne ba yawa mm. ne to mun Suna na kumar hassan haruna sakatare human rights defenders and advocacy center da ke nan garin gusau ah, ga ku kun shigo wannan asibiti kuma kun ga wannan baiwa allah ya kun ka kalli lamarin ah, lamari ne na irin wannan sai dai a ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda abu ne akwai tausayi akwai kuma cin zarafi akwai kuma a tausayawa ciki matuƙa gaya a matsayin ƙungiyar ku da kifa fitukar ganin cewa ta kare haƙƙin ɗan adam ya za ku tunkari wannan lamari eh gaskiya kasancewa wannan ba bakon abu ne ba wurinmu mun saba ko muna akan yi saboda haka za mu ɗauki duk matakan da ya kamata ya a ce an ɗauka insha Allah, na tunanin an bi kadin matsalar wanda ya yi abun ya ɗanɗana kaihin abun da ya yi aikata a kai don ya zama isna ga wasu yawanci akan samu wani bi sakaci na su mata ƙila waɗanda suka ba da dama ko kuma suka yi sakaci wannan abu ya kasance wani kira za ka yi ga al'umma na cewa su kansu su rinka kula eh dama duka yana daga cikin shesa wasu lokuta yanzu haka muke da tsari na advocacy a an awareness da muka yi mu yi sensitizing mutane iya likewise iyaye akan cewar ya kamata yanzu su rika sa kulawa sosai akan abin da ya shahi tarbiyyar ɗiyansu ko ba komai da an riga an yi ma an yi ma saboda mi duk inda aka riga aka bata maka ɗaya ko ɗaya to an riga an yi ma duk wani abu da zai biyo baya shi ma wanda ya ɗin zai ɗanɗana hukunci amma dai ba wanda ya sai koma ya mai da shi daidai kuma wurin idanun mutane irin yadda aka expose da abun to amma in ka kiyaye insha Allah Allah zai zamo ka kuma ka taimaki society ga baki ɗaya al'umma irin waɗannan abu kusan game ruwan sun zama ruwan dare game duniya mutane sukan yi yunkuri kila saboda an himar an hi bangaren da an ka ci zarafi karfi a take haƙƙi ne ire-iren ƙungiyoyin ku suka ɗaya yawon su don ganin cewa sun shigo sun taimaka irin ƙungiyar ku idan ana so a kama ku irin wannan kisa kisai ko matara kama da haka ya za a same ku kuma wacce nan ba za a iya kiran ku ana iya samun mu a ofishin mu da ke Kambar Plaza Gaman House Road opposite Edole da ke nan garin Gusau ofishin mu na nan office number 2526 da ke nan kambar plaza nan ne nan mu number kuma da ake iya contacting ake iya samun kuma da ita ita ce 081 3457 uh, ko kuma 070 sunanka jamilu a shekarunka na 40 da wani abu ko? Mm. to ga ka ka zo wannan ofishi kan wata yarinya wadda tana da lalura domin wada ce wadda an ka ce kai kamata juna biyu mi a gaskiya maganar tsakanin da allah wannan yare da ake cewa na iskanci da ita tsakanin da allah ni ba aiki na bane ba amma ita ta neme ni saboda na kama ta da wani domin in ruha mata asiri ta kama me ka kama ta da wani tana abin da fasikanci ya ka kama su na kama su suna zina ba mu labarin ya an kai ka kama su process an kama su din ni na zo zan zo bayan gida ga lokacin da muna kwatura kai dan banga ne ko dan sanda ne ko wani jami'in tsaro ni ba ko guda bane ba daga ciki lokacin nan muna kariya gari ok kenan ya kare irin eh. sa kai din nan da aka yi muna kariya gari saboda barayi da ke shigowa to na zo za wuce inda za muke wacce sai na raba in bi in wuce ina rabawa zan bi in wuce kawai sai na je magana sai na je ina lekuwa sai na gane ta tare da wani wanda na gane su tare da shi nake gaya mashi nake cewa a kayan da allah ba ka kyauta ba kayan kayan kayan turmi da taɓarya kaga suna yi ko kuma wallahi alau komi da komi cikin ɗaki ko waje. cikin ɗaki kan gode hmm. ba cikin ɗaki ba hmm. na zo ina mata magana ta ce mai dan Allah dan Allah in ruha mata asiri hmm. na zo na ce to shi ke na sake zuwa na same su wani gida wanda ake ce mai gidan su bahari ina zuwa da na same su sai ne mata magana na ce mata ke ba hana ki wannan ba ta ce man dan allah dan allah da bari dan allah dan allah wallahi tallahi ta bari na ce wallahi ba za ki iya bari kai dai da haka na ta kama zuwa ƙofar gida na zuwa da ta yahi talatin so nawa ka kama ta so biyu duk kuma duk kama ta ɗin da kai duk turmi da ta ko wajen yanzu ba haka muka tsare ita kuma ta ɗauka mm. na zo yariyar nan dai ta kama bibiyata ta kama bibiyata na ce mata tsakanin da allah ba zan iya iskanci da ke bibiyar mita ma dan in yi iskanci da ita mm. to shine sai uwar ke ta abin dina dama lokacin da na nuna ina son ta dai sha mana kai ko da yaushe zuwan da ta ya kai fiye da ashirin gidana sai ta zo tana zuwa lokacin na babu wasu babu ni babu kowa da mm. ta ta ce min don Allah don annabi ka gani ni ba ta taba magura mana da lokacin nan su fasikanci da ta ba da ni ga yanda nake ganin alaka ta da mahayinta tsakani da Allah ba zan iya iskanci da ita ba sai ta ce min don Allah don annabi in tausa in je in je in iskanci da ita mace waje Tsakani da Allah ko lokacin da na yi mata oh, billahi da la ilaha illa wa ga zaman yanzu ina gaya maka ni in haɗe da ita to gaskiya ban san dai abu ne da ko lokacin da kai mata lokacin da muka yi iskanci da ita A kan da Allah ba mu haɗe ba har yanzu ba mu haɗe da ita ba in ba ranar wannan sallah sai da ke gaya mai sai aka ce ta ɗauki ciki aka zo aka same ni aka ce eh, ita babanta ya same ni ya ce to wanke ta ce ta ɗauki ciki ta ce kai ne na ce ni ya ce ni ya ce ni ce tsakanin da allah ni ban san da wannan magana ba na ce amma kaji kaji kaji duk abin da nan ba abin da na rufe mashi na ce mai tsakani da allah ni tsakanin ma da yaren na yanzu kusan shekara ɗaya da rabi ke. Da tun kafin wancan azumi wallahi na kama su amma kaji bibiyar da ta kama yi to sai dai sai yake ce mana to yanzu aka yi sai na ce mata na ce mata to ka dai ji abin da ya haɗu ne sai wajen yan hizba yan hizba suka aza mani tare idan aka zo aka yi mayari a aiki zan biya rabi shi abdullahi ya biya rabi ba abdullahi babanta zai babanta abokin ka ne eh ba wuri guda ni ma ke koya mashi gina rijiya ok sana'a ko guda eh ya kai warin ka ko ya tsohe ka ko yawa ya tsohe ni sosai dan kila ma san lokacin da aka aure uwata hmm. tsoho ne kenan babanta eh to tsoho ba tsoho dan duk wanda ya tsohe maka tsoho ne gare ka hmm. sai shi abdullahi sai ke gaya musu cewa kaji kaji kaji kaji abin da ke nan na je wajen wani kaji abin da ya faranta mai da suka taho sai suka ce za ni je wannan za su je asibiti da yariya a auna ta yana dawa shi abdullahi sai ce yariya an ce cikin ta wata biyu kenan da rabi sai mai garin-garin sai ce gaskiya ba za a bai yadda da wannan ba sai ya dawo an auna ta yana zuwa aka ƙara auna ta sai aka ce ai ciki ma ya tsufa sauran wata ni yawai sauran kwana talatin ne ya ce sauran kwana talatin ana nan a'a sai suka sake dawo mana suka ce kai cikin nan wa kaji kaji sauran kwana talatin da haye shi rica to wani yana abu ne kuna tuhuma ta a kan iskancin yari da ce wani to wannan hu ba hujja ba ce bacin an yi haka na lokacin nan ma na je neja na dawo ina zuwa neja da dawo sai aka ce mana yariya yan hizba suka kira ni suka ce mai da Allah idan aka je wajen aikin yare nan in biya dubu talatin ta biya dubu eh, ya eh, in biya rabi ya biya rabi ya ce ya yarda aka zo aka yi yare a aiki aka zo aka ce dubu talatin za a bashi wa haina dubu sittin da ɗari shida a kai yare a aiki na ce to ba damuwa tun da haka na ta riga ta kama na je na ba da gona ta aka zo aka ba da kuɗin da aka ba da kuɗin 'yan sanda suka ce sai na ba su naira dubu ashirin da biyar ya ce to tsakanin da allah ban da su na sake komawa wajen wanda ya bani gona na wanda ya bani wa'ancan kudin na ɗauka na bashi dan hizba ya ce mana shi ma ya kashe naira dubu hudu ko dubu biyar da ɗari hudu shi ma na ɗauka na bashi kuɗin shi to shi ne yanzu ana nan mun zauna can wurin an ce za da ci da yariya in sanya wa ɗan ɗan suna wa mutu wa tashi uwan sake sai ga ta tana surutu ta a wajen mutum nawa da sunan su ma Shin shi ne nake cewa to ko da hukunci za a ga wannan adalci ko to wannan adalci to a kira wa'annan wa'anda ta ba su zo a zauna da su tsakani da allah har wani yayanta sai da ya fara bugun wani akan wannan magana amma kai dai kana da tabbacin ka a lalatar da ta eh to tun da ta nemi in rowa mata asiri ga lokacin ba to kai me ja ra'ayin ka na yi kuma ga ya haka gosu sun yi kai to ita kaddara ba wanda ba ta kama tsakani da allah amma ni ina gaya maka in ba kaddara ba aiki na bane ba wallahi tallahi ko da su ɗaya wata mace wata ba sani da ba ba ta da mata ni a wannan daban a ta mata daban ta iskanci daban mm. yawwa matan kana mata mace guda gare ni ɗayan kana na bakwai akwai mata cikin sukurin maza ne wa cikin mm, ɗaya namiji ma uku kawai gare ni amma yanzu ina da wa guda biyu sun mutu maza wai namiji guda ya mutu mace guda ta mutu mm. um, to cikin matan naka akwai babban irin da za ta kai warin wannan yau da kan ma kwanke lalata da ita duka ta girme masu amma abin da suka faɗi suka ce tana da shekara 27 to ni ko ni ɗiyata da annan yanzu wadda ta yi aure amma ta haihu ta tsohe mata ita shekarar tana wa ɗayar kare farida tana da shekara 20 ita ma ta ce mana shekarar ta 20 yanzu tun da har wannan yarinya ta haihu ya matsayin ɗan ɗan gare ka to hukumar hizba ta ce daga murya hukumar hizba ta ce zo da ni ke da amma kuma tun da har yare ta faranta haka an kawo ga kara ne ni ina neman wannan kotu wannan kungiya wannan kungiya mai adalci ta kamo wa'anda ta fara lissafa wa'anda ta don allah don allah ya taimaka mu a rayuwar jama'a hmm. eh. to yanzu ga tun da har ta bayyana cewa kai kan mata wannan ciki ya kaji kuma ya za a yanzu a'a to tunda ne ta bayyana haka ai yanzu wa'anda ta bayyana to duka abin da ya riga ya zama karya kenan ni ta bayyana ni ta bayyana wasu mm. shi yanzu ana gane wani mai ita da eh, amma da ta zo a wannan kungiya abin da ta ce kai ɗaya ta sani a duniya to yanzu ina son kungiya tun da kungiya ce mai adalci ta ce ni kaɗai ta sani a duniya ko dai a bata alƙur'ani in rantse ko ku ita a bata alkur'ani ta rantse na amince da wannan sannan da hukuncin da ta kama a mana a mana kai wacce rantsuwa za ka yi da alkur'ani na ba ni kadai na santa ba kuma na kama ta da wa'an sani kuma ita ta lissafa wa'anda suka yi iskanci ne to kai tun da kila ka ga yanzu misali ka isa haihuwarta mm. kuma ka kama ta tana fasikanci da wasu mm. to kai ya an kai kuma ka amince haka ya fasikancin da ya ta to na gaya maka tun farko mm. shi shaidan idan ya zo ya tunkari ka ba ni da to ba kai tunanin irin wannan abin zai iya zuwa ya kasance da kai ba wallahi tunanin na nuna wa mata asiri magana gaskiya mm. to kai to kenan dan dai ta me yasa ta zo ta ce tana son kai kai fasikanci da ita shin kai sha'awa ka ta ji ko kuma me ya kasance ba zancen sha'awa ba zancen komi ta ce mana ne in ji don in rufa mata asiri hmm. ai ka ji abin da ta ce mi don in rufa mata asiri ne eh. shi ne wannan magana da kake don in rufa mata asiri don ka rufa mata asiri a kai eh, gada An gaya ma uwayenta ba ok kenan kai kayi fasikancin ne da ita Eh, kowace ta nemi ka ya fasikanci da ita ne don ɗai karo a ruwa mata asiri eh to ga wannan abu ya faru ya kaji ya ma Allah ya ji ni ban ji daɗi ba amma kuma ina neman wannan ƙungiya mai adalci ta koma wajen wa'anda ta faɗa koma wajen wa'anda ta faɗa ta faɗa ko ka faɗa eh ta faɗa ko kai ka faɗa ita ta faɗi da bakinta su waɗancan da ka kama ta suna tana fasikanci tare da suwa eh. shin su yare ne ko kuma warin ka ne eh to ba wanda bai ba wanda bai isa aure ba amma akwai wanda ma su ma sun hine ya hine ya wanda ta lissafa akwai wanda ta lissafa ko kai waɗanda ka gani wanda ta lissafa ita hmm. wanda na gani yaro ne yaro guda ko yaro biyu yaro guda ne yanzu kuma ka ce mutum biyu na kama ta a wannan kwararo na sake kama ta tare da shi kuma ok mutum guda ne eh, kenan wurare daban-daban yawwa ka kama ta da su a to yanzu me kake su wannan hukuma wannan kungiya ta yi ƙungiyar ga ga yanda aka ce tana ta mai adalci ce mai riƙon amana da sauransu ina neman ta afuwa ta kamo wa'ancan wa'anda ta lissafa su ma a bincike su a yanzu akwai wani yayan ta masu da ya ɗauki wani ya kama yanzu akwai wani gwaji mm. da ake yi domin a tabbatar cewa kila dan dana ka ne ko kuma ba na ka wani mm. idan an ka wannan gwaja an ka tabbatar da dan ɗan ka ne mm. ya za ka yi dan ɗan ya ma ne ya zai ne kaddara ce za ka rike shi a matsayin dan ka ko kuma ya to an gwada aka ce ni ne ai ba inda wani tacewa in ba in aka gwada aka ce ba jini na bane ba Allah ya wanke in dai an ne tsakani da Allah in kuma jinin ka ne ba inda wani tacewa a'a ba baka da tacewa ba shin ka dauki dawainiya to me zai hana dauki dawainiya to yanzu muna godiya ka a farko dai sunana kabiru abdullahi shekarun nawa shekara ta 45 ga ka ka zo a wannan ofishi mi ya kawo ka so abin da ya kawo wannan ofishi na zo ne gabatar da kaina a kan da ya ta da wani ya ci zarafinta mi ya yi mata so ya yi ya hauta ne kuma ya yi lalata da ita so kuma har allah ba ta juna biyu so na bincike ta cewa waye maki ciki ta faɗa man cewa ne na ce to na ƙara bincika ta so uku tana ce mai ne na je na same shi har ma'aikatar shi na ce wa na ji abin da ya faru a gidan ina ka aiki a gidan shi kira ya kai hmm. na je na same shi muka keɓe na ce na bincike gidana a kan abin da ya faru so amma yare ne ta ce mawa da kai ne so abin da nake so da kai ka faɗa ma gaske lamarin so sai nuna man ba shi bane sai ta man kame kame so ya kamo wannan ya kamo wannan ya kamo wannan tun nan take ni na fahimci ma dai bai da gaskiya amma na dai kyale shi ne kawai amma tun da ya fara wannan kame kame na san bai da gaskiya so na ƙara cewa ni na so ka haɗa mun a cebur hawa mai juna mu asiri so cikin nan in ya yi ƙarfi sai mu ba Allah mu sanya za a yi in kuma jini ne to bai haramta a da shi ba tsakanin ni da kai sai mu haɗa ƙarfi sai a sai a san yadda za a yi dan dai mu zuwa mu juna mu asiri ya nuna mai shi ina ba haka ba a ƙarshe dai har ƙannan matata suka je wata ita ɗaya ta zaman uwaye ke na gare ta suka ce tuwon galin bariwa na ba naka bane so bari mu ma a shi kes din mu kai shi ga mai gari so su suka a shi kes din su kai shi ga mai gari can da ya ta kyakke ga ya ta kwane kwane ta kwane kwane a ƙarshe dai ya dawo ya ce lalle tabba yayi da ita amma so guda mai gari ce shin tabba dai kai ya ce tabba yayi to shikenan ƙarshe magana ta yi ta haya aka kawo kuma ga hizba ta kwatakwashi hizba nan ta kwatakwashi aka fara magana sai ya ce waccan magana ta zaman ruwa ga mai garin tilasta mai akai da shi mai gari da kabiru wakilin hizba su suka tilasta mai yadda da cewa ya yi da ita to karshe nan bincike ka bincike ga hizba sai kuma ya zurma kai ne kuma ya ce lalle ya taba yi da ita su guda sai hizba ta ce ah to ya alhamdulillah ai hawa da yawa ba shi kawo ciki ba rana guda kana hau mace Allah bata ciki to saboda haka tunda ai haka kai wani kai wani da kai da wani ku shaidu ne saboda haka wacce magana ma ta zama ruwa taka da ma ni bai da ita ba ga magana da zuwa da ya faɗi ita ne da ita kai wani kai da wane kai shaidu ne saboda haka ka sani to ana nan aka wace haka cewa to zai kula da yariyan nan a tsawon wani lokaci Allah su ke tunana so karshe dai babu wani abin da ya yi ya kuke da shi ya to tsakanin yadda muke da shi zama ne na gari kuma sai ɗan amintaka ta shiga ta aiki tsakanin na da shi kai amini ne ne ko shi amini yana iya sama aiki ya kira ne ce mu ta gina rijiya mm. kuma mu shi kina abokin aikin kama ne abokin aiki na ne hmm. Hmm. muka dan daɗe da sha kan muna aiki ya aiki samu aiki yana kira na hmm. kuma ni ana aiki kira na akan wani aiki ma bai san da shi ba kuma in sanar da shi mutai kenan dai ku aminan juna ne mu aminan juna ne sai ga ci amana da ma riga ce ya ci amana ta haka ne ba sani ba kuma ya jawo ni a ciki ne yanzu ina da ta ka take yanzu ɗaya ta tana can kyan fata asibiti a ah, cikin ya kai wata nawa yanzu ciki ai hamma an yi akwai shi a hitan mata da dan a cikin cikin ta yana raye hatta hakina ha dan dan an haihu ma an haihu namiji an ka samu ko mace namiji aka samu to yanzu yau kwana nawa da haihuwa to yau akalla yana ganin za a samu kusan wata ɗaya ma da haihuwa kina an samu yaro suna ya samu yaro shi suna mm. an yanka rago ba a yanka rago ba wa ka ɗaukar ɗawainiyar ta asibitin to ɗawainiyar ta wanda ka ɗaukar ta ni da da ni ka ɗaukar ɗawainiyar ta to shi tun da ya ansa cewa shi ya yi cikin a bai taɓa yin wani yunkuri na ƙila ya taimaka muku da wani abu ba yunkuri guda ne shi da aka kawo shi hezba sannan aka faɗa mai abin da uban yariyar nan kashe sannan ya ɗauki dubu talatin da ɗari uku ya bayar hmm. su ne to kuɗin da aka kashe asibitin sun kai haka nan to kudin da aka shi akalla akalla sai sun kusa kai dubu ɗari halin da ake ciki yanzu yanzu ne yanayi ake ciki kuma ga shi yanzu ba gama aka bai yanzu haka akwai takardar da aka rubuta mun sau magani akalla kuma da makudin maganin halin da ake ciki kenan sannan har inda aka yi abin ga yaran nan bai taba zuwa ba ya ga yarinyar nan ko ya turo wani nashi a zo a ganta bai taba ba sai yau da hukumar asibitin ta yi kiran su sannan suka zo sannan kuma sai na biyu da su ta bangaren mahaiyata mai jinyar ita yattau don su ganta su gaisa ko su ce ina wancan din barin lahiya kina yaron bai ma taba ko dauka ta ba bai taba dauka ta ba yanzu ga ka wannan hukuma mika kaso so amma to abin da nika so so na faɗa ma hukuma cewa ina so a hitima nan da hakinta mm, duk da bari mu dan koma baya a hiranmu mu da shi ya tabbatar mana da cewa shi kama ta ma ya shayi tare da wasu mazaje tana zina ko ce ana lalata da ita eh. so to wannan shi ya faɗi haka amma so zaman ku da ita ba ku taba sanin tana wani abu wanda bai dace ba musamman irin wannan biyan maza ba mu taba sani ba shekara ta yanzu akalla shekara ta sha bakwai mm-hmm. so ya kamata a ce shi a matsayin shi na abokina ko kuma a matsayin shi wanda muke hudda da shi har ya ga yata ya sha ya kakka ta ai ya kamata sai yawan magana idan ba ta hice amma kenan bai taba faɗi maka bai taba faɗi mun ba sai da haka ta wani nazo ne mai magana sai da yake cewa ya sha ganin ta da wani da wani bai alaka ta da wani bai alaka ta da wani ya ce ta faɗi da bakinta akwai mutane da yawa da ta sha ya lalata da su ba a gaskiya abin da ya faɗi so wannan ba gaskiya bane ita ba ta faɗi da bakinta ba ba ta faɗi da bakinta ba amma shi ke furta cewa mai alaƙa ta da wani mai alaƙa ta da wani ni da umarta ni na tambaye ta ta ce ma dai shi ne sannan kuma wadda magana da kaji cewa an ce da wani da wani da wani to nan ba gaskiya bane ainihin shi yanzu me kake so ita wannan hukku shi ya ne mi ainihin shi ya yana shi shi ya ce mai ya dawo ai ba shi kadai bane har ya tsire kenan har ya tsire so ya dawo aka zauna yake cewa ai ba shi kadai bane ba shi kadai sai su kamo wani su kamo wani su kamo wani yanzu me kake so wannan hukuma ta ma ko in wannan kungiya so wannan kungiya da na yi bayani ina so a ta bayar dan da ta mm. yaro kuma yaro kuma shi ya karɓi dan shi ya yi da dana shi da komi kuma ya rada mai suna shi kake so kenan ta tabbatar mai ya rada mai suna kabir to masha Allah to muna godiya Allah sauki ya zargawa Fata mara cikakken sunanka. Salamu alaikum sunana Kwamar Salisu. A'a ka ɗanɗa daga murya na, Allah. Salamu alaikum sunana Kwamar Salisu Umar wanda mutanen Zamfara sun kai sani dan Sulaiman Stajan yau kuma ni ne coordinator Human Rights Defender Zamfara State ma'ana shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam kungiya ta ƙasar reshen jihar Zamfara. A ga wannan ga wannan kes na wannan yarinya wadda wada ce. Wannan kusan in ce aminin mahaifinta ya mata ciki hatta haihu. kun ji bayanin da yi haka kuma kun ji bayanin a mahaifinta ya kun ka ji abun kuma wani mataki za ku ɗauka to alhamdulahi matsalar ta zo gabanmu ga bayani ne yana magana cewa ba shi ɗaya bane akwai wasu amma wannan labarin shi ne ba labarin ta ba don bayanin da muka samu gare ta da mahaifinta babu inda ta yi mana shirin ta sa sunan wani da ta sa tun da ita ce an kai mu abun dole ne mu lalabo su mu kuma bincike su mu tura su gaban hukumar da ta dace da wannan irin wannan matsalar mu aikin mu dama watching brief idan mun ka samu matsala ta zo gaban mu sai mu handle ɗinta ga wata hukumar da muke ganin ta dace da binciken matsalar da kuma gudanar da hukunci akan matsalar ta yi hukunci kamar yadda shari'a ta tanada a jihar zamfara insha Allah wannan matsala ta zo gaban mu mun ji ta ko mun ganta ko mun tattara duk wanda da hannu ciki in allah da yanzu ga za mu transfer ɗinta wurin da ya dace a ci gaba da bin matsalar da kuma binciken matsalar mu kuma mu ta bibiya mu tabbatar da an yi adalci ko wani bangare kamar da ya faɗi da bakin shi cewa human rights dama ana cewa hukuma ce mai adalci ko wani bangare gaskiya ne ba karya ba ce ba kuma kuskure ba ne ya faɗi ba ko musu za a yi ba gaskiya ne gaskiya ne muna bin hakkin wani bangare shi da ake kara yana da haƙƙi ga wannan ofis uban yarinya yana da haƙƙi ga wannan ofis yarinya tana da haƙƙi ga wannan ofis jaririn ma da aka haifa ko jaririya tana da haƙƙi ga wannan ofis aikin mu ne insha Allahu mu bi mu tabbatar da ayin adalci kowane bangare a wannan abu kusan abu ne wanda zai zama ce da na sani wanda hausa sun ka ce ƙiya wani kira za ka yi ga al'umma musamman bangarorin biyu to dama dai kwaɗayi dama shine mabuɗin wahala idan mutum ya haɗa kwaɗai ne sai kwaɗai ya haɗe shi da kuma ƙaddarori da suke yawo a cikin ƙasa da kuma sakaci na mahaifa kusan dama an ce sai bango ya tsage ka dangare kan sharon kasko magana ta tsakani da allah mahaifan ɗiya yanzu a jihar zamfara suna sakaci ga yaransu kuma kwarai za ka ga uba dai ya musamman mutanen ƙauye za a ga mutum bai da albashin dubu goma ga wata ko kuma mutum na ansa dubu goma ga wata amma sai ya kwashi mata hudu bai tunanin abun da ka zuwa ya dawo shi ho gida an ce mu aure abun da ya mana daɗi na daga mata an ka ce masana wasalasa warruba tun daga biyu zuwa uku hudu amma Allah subhanahu ta'ala ce fa in hibtun Allah ta adilu fa wahidatan idan mun ka ji tsoro ba za mu yi adalci mu tsaya guda magana gaskiya majority mazan mu na yanzu duka suna gina aure akan zalunci kuma malam mai littahi yana faɗa muna cewa wala ya hillo an ya fa'ala fi'lan hatta ya lama kuma lafi babu yana halata ka aikata wani irin aiki matsayinka na musulmi har sai ka san hukunce hukuncen Allah cikinsa idan baka sani ba sai malam littafi ya sake ce muna wayas ala ulama ka tambayi malamai malaman nan bayan ashararu ba wa ya qatadiya lil mutabbi'ina li sunnatina nabiyina sallallahu alaihi wasallam masu bin sunnan muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama amma gaskiya mazajenmu yanzu na zamfar su da kusa gare mu majority mahi yawancinsu kenan suna yi abun nan da ake cewa kan mara aitan nas kamar da suna ga mutane na aikata ko kuma don na girma na balaga na isa aure bari kawai aure mace in ji daɗi ko kuma don a ce na yi mata uku ko hudu wannan zalunci ne mu kauce ma zalunci don kada a zalunce mu magana ta tsakanin Allah mu tsaya ba ɗayan mu tarbiyya, da matan mu mu kuma yi abu bisa ga shari'a da doka kamar yadda Allah ya ce sai mu samu sassauci mahiyancin kuskuren kamar aure-auren dolin da kake ta gani a gabanmu gaskiya daga iyaye ne za ga saurayi ya zo ya fara hira da ɗayarka ka bashi don kwaɗan ɗan abin da zai baka kuma ka san bihin aurenta sai ya sace mata zuciya an yi nisa ya raba ka da ita sai ka dawo kana magana cewa wai a bari ya za ka yi ka hana a bari bayan tun harko ka kasa hana a barin sai kusan tsakiya an lalata harka ka ce a bari mai yiwuwa ma ta sa amfanin shi ya sa amfanin ta can ɓoye ba ku sani ba sai ka da ka matsa ka ce sai ka kalla sai ka haddasar da karuwanci ga baki dai ai uku babu kai ba ka da shi ba ya da kuma ƙasa ba ta da abinda koko shari'a ba ta da sadda ya ɗauke ta ya kai ta gidan banza wurin abokai ne in ya saru da ta zai bama aboki ne da ya fahimci abin ya zaka sai ya gudu ya bata abokin ya kama daga nan sai ta bilayi kaga an samar da matsalolin da sun yi yawa sai a ta ganin lahin ɗaya ana cewa ɗiya ba su da mutunci ɗiya ba su da tarbiyya bayan abun iyaye sun kasa gane da gare su ne wannan shine muke faɗakar da mutanen duniya da na jihar zamfara da na najeriya cewa musajin jin tsoron allah fa'in tansurullaha yansurukun a mutane da dama na son su kawo korafi a wannan hukuma ko in wannan kungiya idan mutum yana son ya kawo koke ne a ina kuke da zama ofishin ku na dindindin sannan wace ce nan da za a kira daga nesa ofishinmu muna kusa gidan gwamnatin jihar zamfara kusa ga fada gwamnatin jihar zamfara inda ake kira government house muna kusa da wurin wani wuri da ake ce ma eh, tsohon yar dole kusa da inda ake sai da babura gefen asibitin farida gaban jari bola nan muke zaune kuma kusan kullum tun karfe goma ko tara muna bude ofis har karhe takwas na yamma ko wuce rana babu asabar babu lahadi kuma nambar mu ita ce 081 32 4755 081 32 49 in Allah ya da. Sassabcin rayuwa da samun ni'ima sai da dausayin baka lafiya ciki lafiya. Safiyar Restaurant and Event Center suke da mu'assasa ta wargaji yunwa da kawar da kishirwa da waɗansu ɓuraguzai da ke yi wa ciki barazana tare da samar da nishaɗi nan take. Daga karin kumallo har zuwa hantsi ya dubi lude ko tafiya kake yi ko a gida kake hanzarta a Safiyar Restaurant and Event Center a nan ne ake sarrafa abinci nan take abinci na zamani da namu na gargajiya ga nau'in sarrafawa da ma miyar da kake so. kama daga shinkafa da sarrafa shinkafa a nau'i daban-daban ga tuwon shinkafa sabon bita kuskus fatan doya da na wake har ma da waina da nau'in karin kumallon safe haɗi da shayin madara da mai samar da nishadi da waɗansu nau'in abinci iri-iri safiyar restaurant and event center za a iya kai muku abinci a duk inda kuke so ga bukin aure ko walimar suna da waɗansu tarukka ga ma'aikatu da hukumomin gwamnati da ma ƙungiyoyi a safiyar restaurant and event center akwai katafaren ɗakin taro mai ɗaukar fiye da mutum ɗari biyu, wannan ɗakin ɗakin taro da aka kawata tamkar kana a waje safiyar restaurant at event center akwai wurin wankin mota ga masu buƙatar da zango ga masallaci an samar domin sauke farale ga masafkin manya wato bif har ma da wurin zaman mata domin cin abinci a tsanaki tare da kulawa ta musamman mazaunin safiyar restaurant and event center na nan a daza titin kauran namo da hannun riga da rukunin gidajen bankin samar da lamunin gidaje na gwamnatin tarayya wato federal mortgage bank ko a tuntuɓe lambobin waya sifili takwas ɗaya sifili tara biyar tara sifili bakwai uku shida ko sifili tara sifili biyu sifili bakwai takwas hudu uku hudu uku safiyar restaurant and event center su ne a zahiri babu zancen kawa ko kyalkyali daga nesa ziyarce mu ka tabbatar da mu ne na gaba kuma mun zarce wa tsara safiyar restaurant and event center muna buɗiya tun daga karfe takwas na safe zuwa karfe takwas na dare gamu da kwararrun ma'aikata da suka yi hulɗa da haba-haba da jama'a muna maraba da ku a safiyar restaurant and event center sai kun zo.